daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com barkan mu da sallah da fatan an fara bukukuwan sallar lafiya yau talata 4 ga watan yunin shekarar 2019 shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato 11 na safa kenan a nan washington dc kuka lalubo kai tsaye a daidai wannan lokaci To kamar yadda muka saba a kowace shekara albarkacin bukukuwan sallah karama da aka fara a yau. Shirin zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallah da muka tattaro muku daga sassan duniya. Wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana a kashi na biyu. Amma da farko bari ya karanto mana labaran duniya tukuna. Yusuf da fatan an yi sallah lafiya. Lallai Muhammad barkan mu ne. sako eh. Rai da gaske. To malalla sunana Muhammad Lalo. Yusuf bismillah. Ta Muhammad godiya muke. Assalamu alaikum tare da fatar an yi sallah lafiya. Shugabannin riko a ƙasar Sudan sun ce sun soke yarjejeniyar da suka cimma a baya da masu zanga-zanga fararen hula biyu bayan harin da aka kai wanda ya tarwatsa mutane da dama a babban birnin Khartoum wanda ya sanadiyar mutane kusan 35. Janar Abdul Fattah al-Buhran shugabannin kwamiti na sojin ƙasar da ke riko a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a gidan talabijin yau talata ya sanar da cewar ba tare da ɓata lokaci ba za a kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda za ta shugabanci ƙasar har zuwa lokacin da za a yi zaɓe na nan da wata tara. janar bahrain ya kuma ce za a shiryar da zaben ne ƙarƙashin sa idon wakilan yanki da kuma ƙasa da ƙasa. Farmakin da aka kai jiya litinin a wurin da 'yan zanga-zanga suke a wajen ma'aikatar tsaron Kasar shi ya ƙara taɓarɓara wannan tattaunawar da ake yi tsakanin sojojin da 'yan Alliance for Freedom Change wato haɗakar masu zanga-zanga da jam'iyyun adawa. Ƙungiyar Professionals Association ta Sudan wato babbar ƙungiyar da ke shirya zanga-zanga ta zargi jami'an tsaro da aikata kisan kiyashi a kan 'yan masu gudanar da zanga-zangan a jiya litinin yau talata firaministan birtaniya theresa may da shugaban amurka donald trump sun nuna alamun yiwuwar faɗaɗa dangantakar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu a yayin da suka fara wani zama a birnin london Da yake magana a wani zauren tattaunawa a kan harkokin kasuwanci, shugaba Donald Trump ya ce yana tunanin kasashen biyu za su cimma muhimmiyar yarjejeniyar cinikayya wadda za ta amfani kasashen. Ita kuma meta ce ta yiwu Birtaniya da Amurka su da dangantakar tattalin arzikinsu a tsakaninsu don cimma yarjejeniya mai inganci kuma gwamnatinta ta buƙaci a buɗe kafofin kasuwanci a buɗe kuma damar da za a shiga ba tare da wani shamaki ba. Trump ya nemi cimma yarjejeniyar kasuwanci da wasu manyan ƙawayen ƙasashe na Amurka ciki har da ƙasar China da zumma cimma sharuɗan da ba za su yi amfani ba illa za su amfani ƙasar ta Amurka. labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙasar china kuwa an tsaurara matakan tsaro a kewayen dandalin nan na tiananmen da ke Beijing a yau Talata a yayin da China ke neman kawar da duk wani yunkuri na tunawa da mummunan farmaki da aka kai kan kungiyar masu zanga-zanga da ɗalibai suka jagoranta shekaru talatin da suka gabata. Bakin da suka isa wannan wuri da sassafiyar yau wurin da ake shirya 'yan su tutoci sun nemi su isa wannan guri sannan kuma an umarce su da cewar kada su yi wani abu wanda ya saba ma waɗannan ƙa'idoji. bayan haka kuma an gargaɗi an hana 'yan jaridu na ƙasashen duniya da su isa wannan guri kuma an ba su gargadin cewar kada su yi kuskuren ɗaukan wani hoto a wannan wuri ɗaruruwan dubban mutane ne aka kashe a lokacin da sojojin china da tankin yaƙi suka afka wa dandalin na tiananmen ranar 4 ga watan yuni shekara ta 1988 don kawo ƙarshen watanni biyu da dalilai da kuma ma'aikatar suka kwashe zanga-zanga suna yi domin kauda yunkurin neman demokaradiyya. Wata 'yar ƙabilar Kazak 'yar ƙasar China wadda ta kwarmata batun wani sansani da ake sauya musulmai ra'ayi don su yi wani addini wanda ba nasu ba. Ta zata zata nemi mafaka a ƙasar Sweden. Lauyan da ke kare sayar Sayudi Sautel ya ce ita dai ta iya ta isa ta bar birnin almati jiya litinin bayan da kasar kazakhstan ta ki bata mafaka jami'an sweden sun bata takardar fasfo amma ba su bayyana cewar ko za su amince da bata mafaka ba su so yadda 'yar kasar china ce wadda kuma take da dangi da suke kabilar kazakhs 'yan sanda sun kuma sun kuma ce mata sun ba ta tabbacin cewar a lokacin da ta gudu daga kasar China zuwa kasar Kazakhstan haduwar da lokacin da ta gudu ba tare da ta tafi da takaddun shaida ba ko kuma ta shiga da fasfo wanda yake na bugi saboda haka china ta kwace mata fasfo ɗinta sweden ta bayyanar da bahasinta na shari'a cewar jami'an sun tilasta mata yin aiki a sansanin sauya ra'ayi da ke yankin shinjan inda kuma kabilar kazakhstan kusan dubu ɗaya dubu biyu da ɗari biyar suke. Yusuf Aliyu Haranda ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin ga gaishe-gaishen sallah albarkacin bukukuwan sallah da aka fara a yau. A yi sauraro lafiya. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu gaisuwar sallah daga fadin duniya muhi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar aid masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum tare da fatar an yi sallar idi lafiya ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin annashuwa. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayinsa Allahumma amin. Yau talata ɗaya ga watan Shawwal, shekara ta dubu ɗaya da da arba'in bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wanda ya daidai da hudu ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiyya Yusuf Aliyu Haranda ne nake gabatar muku da shirin mu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika saƙon barka da sallar su zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da ƙasar Chadi. Shirin zai fara da gaisuwar sallah ne daga ƙasar Sudan. ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk Assalamu alaikum rahmatullah Bashir Isa Ibrahim ɗalibi da yake zaune a ƙasar Sudan da farko dai ina gaida mahaifina Alhaji Isa Ibrahim sannan ina gaida mahaifiyata duk ne musu barka da sallah sannan ga yan uwana kuma maza da mata wanda ba zai yi a ce na faɗi sunan kowa da kowa ba to duk ina musu barka da sallah sannan abokan mahaifina ina musu suma barka da sallah da na da yan uwa da abokan arziki kowa ina musu barka da sallah da fatan Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ya sa mu ga ta baɗin baɗin kamar yadda ake cewa da Hausa ku kanku ma'aikatan ina muku barka da sallah Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ya sa muna da cikin bayan wanda Allah ya yanta a cikin wannan wata Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sashen Hausa na muryar Amurka ina kira daga birnin new york ni ne alhaji lukman abbas ceo ruwan da ke zuwa ghana ba da jimawa ba lock spring water na kira ima musulman duk duniya baki daya mu da sallah da farko zan je najeriya ina gaida malam sumaila abbas da ɗansa uzaif ina gaida alhaji razaku abbas da alhaji usamat ibrahim daga gusau najeriya ina gaida alhaji ali ghana daga mubi najeriya ina gaida alhaji musan garo mai sauraren voice of american da murtala dukkan ku baki daya ina muku barka da sallah zan koma gida ghana ina gaida alhaji babakarmi abbas malam lawan abbas da haji umar abbas da alhaji rufai abbas da matansa ajiya ausi da alhaji isa abbas da matansa ajiya amina ina muku barka da sallah ina gaida iyali na ajiya zubaida ina gaida yaran dukkan su baki daya ina gaida Rihanna Lukman Abbas da Rubama da Farida da Abbas da Sharif da Siraj da Yasmi Lukman Abbas dukkanku ina muku barka da sallah ina gaida alhaji bature sabon gida da mustapha sabon gida da alhaji amiru sabon gida da alhaji mahmud sabon gida ina gaida ajiya fati abbas ajiya barkesu abbas ajiya belawa abbas ajiya furera abbas ajiya asiya abbas da ajiya sadiya abbas da ajiya nasira abbas na gaida manijan luke springwater manaf da daraktar luke springwater shi ma ziya na muku barka da sallah هزوة تعدل هز هز هز هزوة تعدل هز هز هز هزوة تعدل هز هز هز هزوة تعدل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran aljanna. Da farko ina isar da sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga ma'aikatan VOA na biyu ina isar da sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga mahaifiya na hajiya gado daga akobam ajiya yaya ga gaisuwa na barka da sallah zuwa gare ki ina isar da sako zuwa ga yayana ibrahim ismail Amin Ismail ga sakon gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka. Hajiya Rabi Ismail ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare Hajiya Ramatu Ismail ga gaisuwan barka da sallah. Sa'annan ina gaida yahaya bashir sa'annan ina gaida abubakar bashir sa'annan ina gaida faisal bashir ina gaida sharif bashir sa'annan ina gaida yayana Baba Jimba ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka da kai da iyalan gidanka duk baki daya. sannan ina gaida yan uwaye na na gidan baba mai agogo duk baki daya ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Kwasomomi na ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. sunana alhaji bilal da damasi bushishi mutumin jihar kaduna ina zaune a masar ina mai 'yan uwana da abokan arziki barka da sallah ina ma kowa fatan alkhairi allah ya sa a yi shigo goyon sallah lafiya gama lafiya allah ya kada tsantsayi da asara ibadun da aka yi kuma allah ya ba da lada allah ya ba kowa lada allah ya samu na cikin da aka zafarta musu zunubansu kuma wanda yake rika gaisuwar sallah zuwa gare ta ta farko ita ce mahaifiyata ina mata fatan alkhairi ina mata addu'a kuma ina mahaifina da Allah ya masa rasuwa ina masa addu'a Allah ya ji Allah ya rahamashe shi Allah ya kai rahama cikin kabarin shi tare da dan uwana Muhammad Sani shi ma Allah ya ji kansa Allah ya rahamashe shi ina ma ƴan uwa da abokan arziki gaba ɗaya na faɗin duniya barka da sallah kuma ina ma kowa da kowa fatan alkhairi allah ya zaunar da mu najeriya lafiya allah ya ba mu damuna mai albarka allah kuma ya sa mu dace masu sauraro kada dai a shagala waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. Assalamu alaikum Suna na Hajiya Amina Ahmed daga Boston, America. Ina mika gaisuwar sallah ta ga yayi na maza da mata a gidan Alhaji Ahmed Gelles a Zaria da iyalansu baki daya. Ina gaida innoni na da kawunni na a Dakace. Ina gaida Hajiya Kande a Tudun Wada Zaria da iyalinta baki daya. ina gaida hajiya uwa ne da iyalinta ga baki daya a kaduna ina gaida alhaji wani kofar ruwa da nashi iyalin a kano ina gaida hajiya rakiya gyaɗi gyaɗi kano ina gaida kawaye na hajiya indo na mai kuɗi da iyalinta ina gaida zilan sirajo ina gaida hassana maman mustapha a kaduna da iyalinta duka ina gaida aisha ta idris ina gaida dahara hassan a kano ina gaida zulai ibrahim yalwa abdullahi hassana ladan da aisha ta idris da hajiya hawa matan alhaji garba turawa a abuja ina gaida hajara bazau da iyalinta ina gaida binta kabiru a lokaci ina gaida hawa jafaru zaria ina gaida mutanen saminaka baki daya ina gaida Sarat Ibrahim kawata a tudun wada zaria tare da fatan za a yi bikin yarta lafiya ina gaida ta raliya da iyalinta baki daya a gaskiya zaria ina gaida asiya zaria da iyalinta baki daya tare da fatan duk an yi sallah lafiya Allah shi maimaita mana Allah ya sa mu ga na lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Haji Kamal Alhaji Isa Wa'iz. Ina kira daga nan birnin New York, Bronx. Ina muku barka da sallah. Allah karba muna. Allah maimaita muna Allah kuma ya ji kamar gaya da farko ina gaida halifa babban halifan mu eh, malam tanku ina ma gaisuwa na ma barka da sallah bangijin allah ya karba muna allah ya ji kan marigayen mu allah sa sun huta kuma sistem hajjiya muni ina miki barka da sallah allah ya karba muna allah kuma ya ji kan marigayen mu allah sa sun huta da babban yayan mu alhaji bashir kai ma ina ma barka da sallah allah ya karba muna allah ya ji kan marigayen mu allah sa sun huta da kuma haji mustapha ina ma barka da sallah allah ya karba muna allah ya ji kan marigayen mu da kuma habib na ma barka da sallah da su baba karimu da su hajjimansu su jawad su hajiya anti su hajiya mariya da sauran kowa da kowa da eh, na ina muku barka da sallah kuma ma'ana hajiya kulu ke ma ina miki barka da sallah da rafanin mu alhaji muhammad da alhaji abakar dukkan na muku barka da sallah da malam audu da su haji mustafa dukkan na muku barka da sallah allah karba mana allah jikan marigayen mu allah sa sun huta assalamu alaikum sunana Adamu Hamza Bamali daga nan jihar Maryland kasar Amurka ina murka gaisuwa sallah ga iyayena musamman mahaifiyata da take garin Kaduna da yayana Malam Muhammadu Garba Ja'e da ke Kwarabai cikin Zari City ina miƙa gaisuwa ta ga Malam Ibrahim Jibril magayakin zazzau tare da iyalansa da watan sun yi sallah lafiya ina kuma ƙara mai gaisuwa ta ga malam shafi'u muhammad abubakar mazaunan kaduna tare da iyalansa a rabi'u musa tahir da ke abuja tare da iyalansa ibrahim abbajaye da ke dutsen ma tare da iyalansa sai kuma malam sunusi bala dutsen ma da ke zaune a birnin abuja tare da iyalansa da malam sunusi abu dutsen ma da ke dutsen ma tare da iyalansa sai kuma sadi uba ahmed mazaunin abuja tare da iyalansa ina miƙa gaisuwa ta na musamman ga malam kabir isa je kamshi mazaunin eh, amurka na kuma miƙa gaisuwan sallah ga dukkan ilahirin abokai arziki da yayi da ƙani na angon kwarabai da ke birnin zaria da fatan sun yi sallah lafiya Allah shi maimaita mana samu alkhairun da suke cikin ah, wannan watan da muka tsarike. Ah, Salamu alaikum. ne bashir sallaman sarkin yarbawa kumashi salamu alaikum ya jama'a musulmai birnin kumashi na gaida jama'an sabon zango duka baki daya na gaida sarkin yarbawa alhaji ahmad rufai da fadawa sarkin fada da sauransu duka da wazirai duka na gaida su sannan na gaida 'yan wana wawu. alhaji mustapha ina gaida kanina alhaji umar malam siraju abubakar na gaida ada alhassan na gaida alhaji yaro abdulrahim allah shi ba dinmu ramadan da muka yi allah biya bukatunmu allah kiyaye mu ya nuna mana sabon shekara ya ba mu lafiya da yawancin rai mai albarka salamu sunana maryam adamu daga amerika ina mika gaisuwa ta zuwa ga yan uwana da abokan arziki mutan UK mutum tukuntawa da kuma malamai na da kawaye na daga Asia International Model School. Sha'alaikum. Sunana Hamisu Adamu Gwamali daga Amerika. Ina mika gaisuwa ta ga ɗan uwana da abokan arziki mutum UK da mutum tukuntawa da malamai na da ƙawaye na na ashirin tunatin Moses. yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan. Assalamu alaikum sunana Laila Ahmad daga Amerika. Ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga 'yan uwanmu da abokan arziki mutan biyu ke shek eh, Abubakar Jibril, Mama, Afa, Tufa, Lulu da Aisha. Mutan tukunta kuma su goggo, Anti Farida, Hawa, Insaf, Taisir, Zuhura, antibishira Ibrahim, da mutan Sallari, antinadiya Iman da Anisa. 'yan nasarawa da abuja su suna taslim duk muna gaishe su muna musu barka da sallah kawaye kuma su maryam ya kasai su zulfa'u fatima s Alladi, bilkisu ma'azu ɗahiru muna musu barka da sallah allah ya karɓi ibadunmu allah maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, assalamu alaikum sunana adam ahmed babaji daga nan bismarck a jihar north dakota a america da farko na mika gaisuwar sallah zuwa ga alhaji adi ahmed tagum da alhaji dan asibituga da alhaji tanko Chindo. da alhaji mai jama'a jiji da alhaji mamman tela da alhaji talle dodo da alhaji mude yawali takun da kuma yana alhaji nasir ahmed ba'isa da matarsa fatima da kuma dan asibai minista da ahmadu minista da dan ba'isa minista da muhammad minista shi kuma imam muktar central mosque ba'isa da kuma mai martaba sarkin baisa kuma baisa da sauran mutanen baisa da fatan waye sallah lafiya sai dai sun sallah zuwa ga alhaji sani galabi mangoje da alhaji shehu umar bashir da alhaji sahabu madaga da alhaji habibu hafsu takum da mutane tanko sadu magaji mun kai na mazadu da alhaji baba alaki da alhaji yakubu haruna da alhaji awal ali ahmed da matarsa fatima da kuma nicola alhaji umar sharif abdullah da iyalansa da injiniya baban gida abdullahi da iyalansa sai alhaji isa zuntu a kaduna da alhaji suleiman lejo rock da alhaji garba bayani musa mejo mai kano dr awal dalla mai fan sai kuma alhaji bala na ramatu sima kwanan cancangi sadisu adegu hamza zakari cancangi da alhaji musa cancangi da alhaji jamilu na dabo cancangi da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum masu sauraro kada dai a shagala waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia assalamu alaikum sunana hafsat bala japan amma an sani da hafsat yusuf ina zaune ne a ƙasan amerika ina so ne in mika gaisuwan sallah da kuma fatan an sha ruwa lafiya a cikin wannan wata namu mai alfarma kuma muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya bamu ladan shi kuma ya sa shi ne mu zuwa aljanna. Ina so ni ga gaisuwa na ga babban yayana wanda muke kira da suna baban takun tana zama a malali ne Kaduna. Na biyu kuma akwai yayata tana nan a Kano likita ce a asibitin Murtala sunanta Hajiya Rabi Bala ina miƙa gaisuwa na a gare ta. Ina kuma ƙara miƙa gaisuwa na ga mutane 'yan uwana da 'ya'yana da jikokina a Najeriya ga baki ɗaya da fatan an sha ruwa lafiya kuma Allah ya maimaita mana kuma Allah ya samu dace. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sunana Natisa Ahmed daga Boston jihar Massachusetts. Ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed a tudun wadan Zaria. Ina fatan Allah ya ƙara mishi lafiya. Ina gaida yayana Professor Umar B. Ahmed a tukur Zabiya da matar shi Hajiya Balaraba ina gaida mahaifiya na gambo a anguwan karshe zaria city ina gaida yan uwana ubale safiyani dukansu a anguwan karshe zaria city ina gaishe da dukkan yan uwana da abokan arziki ina musu fatan za su yi sallah lafiya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana labo Ahmadu Abdul Bukka daga new york state jihar new york ta america ina muku barka da sallah ina ma abdulmalik dana barka da sallah ina ma hajiya ta wulli babbayya ta barka da sallah ina ma aishat ummani beti da ali beti ina musu barka da sallah ina ma halima ya ta barka da sallah ina ma hasi ƙaunata ta maraɗi barka da sallah ina ma hajiya lami ƙaunata ta barka da sallah ƙaunata ta birnin kwanni ina ma hajiya maimuna barka da sallah ƙaunata ta arlit ina ma buli ƙaunata barka da sallah ta gaya ina ma baba ali babana na kaduna state barka da sallah ina ma abokina abdulaziz hamisu dan malam abdu sarkin shanu duka ina musu barka da sallah bako forestier kuma ina mai barka da sallah ina ma baba bebe barka da sallah ina ma babban watumulu barka da sallah ina ma hana babbayya barka da sallah ina ma alzuma na barka da sallah ina ma bakari tabbashi na na barka da sallah duk sauran jama'a kuma barka da sallah yanzu kuma bari mu garzaya jihar New Jersey. Ni ne naku Alhaji Babayaro daga nan Newark, New Jersey. A ƙasar Amurka nake muku barka da sallah Allah ya sanya muna daga cikin wanda Allah ya rubuta sunan su a ga wannan wata ta shi mai albarka cikin rahamarsa. Da farko na isar da gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajjia Laraba mai ɗinki a sabon Peggy Jos da ya ta Hajiya Kubra da ƙanina alhaji abdullahi da matarsa mero da matarsa sabuwa da 'ya'ya da jikanni na isar da gaisuwa ta ga ɗana kamaluddin da matarsa shamsiya da jika na umar na isar da gaisuwa ta ga kanwata kulwa na isar da gaisuwa ta ga 'yata samira da jikannina a gareta da mijinta muhammad sani ina isar da gaisuwa ta ga kanwata hajiya talatu da iyami da kucici da jari'a na isar da gaisuwa ta ga kanina ibrahim da hamza da habubakar na isar da gaisuwa ta ga surikata hajiya hafsa a gidan alhaji a kawo marigayi allah ji kanshi da rahama ina isar da gaisuwa ta ga sarki na alhaji baba mai kuɗi da 'yan majalisunsa na isar da gaisuwa ta ga na alhaji sani akawu da matarsa hajiyar madina a kano na musu barka da sallah da kuma musulmai ga baki da na faɗin duniya a yi sallah lafiya masu sauraro baki daya iyakacin gaishe-gaishen da muke dauke da su kenan a cikin shirin namu na wannan karamar sallah sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu babbar sallah za ku ji mu ɗauke da wasu gaishe-gaishen 'yan uwa da abokan arziki da suke a faɗin duniya. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna muku barka da shan ruwa. tare da fatar aisha gulgulan sallah lafiya godiya ta musamman ga wadda ta haɗa muna shirin har ya zo muku julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi tare da fatar ai bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Bis salam. Duk taho mu yi sallar ayil, ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayil. ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi. da Yusuf Aliyu Harande da fatan Allah ya maimaita mana amana kuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba masu sauraro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin idan allah yadda kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo domin nishadantarwar ku a wannan lokaci da ake bukukuwan sallah yanzu a da shi yusuf aliyu harande da ya gabatar kuma ya taya ni gabatar da shirin sai June levis Gresham da kuma Jonah Cummins injiniyan mu ne kenan Mahmud Lalu ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC salamu alaikum.